Assalamu alaikum masu kallon mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na zauren matasa tare ni mai gabatar ku da shi wannan shirin Firdaus Musa dan tsoho kamar da ku sani shirin namu na zauren matasa shi ne da muke kawo muku a kowane mako kuma haka zalika shi wannan shirin na dauke da abubuwa daban-daban inda muke gayyatan wato matasa waɗanda suke cikin sana'o'i komai wato ta tare da su a wasu lokutan kuma mukan gayyace matasa domin hira game da abubuwa da ya shafi matasan mu na yau da kullum inda kuma a yau maudu'in namu shine za mu duba ga wato mahimmancin sana'a ga matasa mata inda kuma a yau muke tare da wata matashiya da za mu hira game da wato wannan batun barka dai da kasancewa tare da mu to ku za ki faɗa masu kallon ko wace ce muke tare da ita sunana Huraira Muhammad matashiya ce kuma wanda take ƙoƙari ta ga ta nemi na kanta saboda ko don jin daɗin rayuwa ko kuma rufin asirin duniya so duk da dai kana aiki amma wannan ba zai hana dai kai sana'a ba tabbas to wani irin sana'a ke a matsayinki na matashiya kyau sana'o'i daban-daban bisa ga mm. season na damuna ko rani ko abin nan kamar in lokacin sallah ne babban sallah na kan sadda raguna a ƙaramin sallah in da kaji oh, ko a christmas haka sai a sayar da kaji na tunda su din ne mm. lokacin su kenan dan bayan wa'annan kuma akwai da ƙanana ƙanana abubuwan da bara a rasa ba su takalma zannuwa gyale hijabai hakan nan dai to duk ana haɗawa ana yin su zaman nan dai ba a yin shi za a <laughs> zauna ba to za a nemi abin da za a yi ko don rufin asiri to me ya janyo ra'ayin ka shiga wato cikin waɗannan sana'o'i a ki na matashiya so sabida yanda rayuwa yake tafiya ba za ka yi mm. depending on iyaye ko kuma ka yi depending on mijinka ba mm. so abubuwan yana musu yawa ko iyayen ne ba tunda ba kai kaɗai aka haifa ba kuna da yawa hannun in ya karu ya zama masa ya karu ki sani mahaifi yau yana da hawan jini gobe ka ji yayi kaza saboda tunani ya masa yawa yanda zai ga cewa ya biya muku bukatun ku duka amma kin gani in kana dan wasu abubuwa kai ma kana taimakawa in ya mm. kawo alhamdulillahi in bai kawo ba kayi makanka haka kuma in kana gidan aure shi ma duk taimakon kai ne ba sai ka jira wai a'a miji ya maka ba duk da dai haƙƙinsa ne in Allah bai mm. bashi ikon yi ba sai kai ka yi taimakon kai ne kuna da yara wasu abubuwa za ka sauke nauyin ko yana yi kai ma in kana yi dai za ga zaman ma zai fi daɗi ba ki sani wannan soyayyan kullum zai ta karu a ga kamar honeymoon ya ki karewa <laughs> ashe akwai taimakon da kake yi a wannan gidan wanda shi ɗin ma zai kawo kwanciyar hankali a gidan auren ku so kamar yadda za ki ga akwai wata take magana ce a ah, ita tana son ta saya wai deep freezer a gidanta amma in ta saya yanzu ya kamata mijin ne zai saya. Mm, so ta shi abincin shi zai shiga mm. ciki. I was like nika in ya kawo cefenen nan aka zo aka aje su tumatir ta tase in ya lalace kam how do you feel? Ta ce ita ba ta jin ba ta jin daɗi kwatkwata in ta ga ya lalace sai she have to mm. wait for him sai ya dawo daga aiki a zo a sake saya ko wani abu. na ce to kin gani number one in kina da freezer ki kin sa a ciki hankalin ki kwance kwarai da gaske yaushe da shi ina ruwan shi zai iya in ya dawo ya ce to tunda babu ki mai da yaji kwarai da gaske ba abin da ya damu shi zai ce ya hawa ko kuma ma cin shi ba zai ci ba ba mm. amma in kina da wannan abu kina stalking ba kin taimaki kanki ne ba lallai shi din ba ai ba dole shi kika taimaki kin taimaki kanki ne for your own peace of mind mm. kin gane so za ki ga wani wata ma hakan nan miji bai da halin kai yara makaranta ko kuma in ma a dashe ke in ma monthly salary na in ma me an kori yara daga makaranta ko wani abu mm. kamun ki jira dawon shi kina da wani abun da zaki ba su gashi ku koma so kin ga amfanin sana'a kenan kin gane akwai wata take bada labari ta zauna da antinta so irin da uncle ɗinta dai let's say uncle ɗinta so mm. shi uncle ɗin irin wanda ba damuwa da harkan gida ɗin nan in ya zo ya stocking abinci ya tafi ba abin da ya dame shi yau zai aje kuɗin cefi na gobe ba zai aje ba kin gane tinkin ya riga ya aje shinkafa ya aje wake ya to ba ruwan shi da aje ko sisi mm. kuma aka zo ga yara sun gama common entrance shiga eh, secondary school ya zama masa wahala ba abin da ya dame shi sai dai shirya tafi kayan shi in ta maganta ce dole sai an yi makaranta ne ai mm. rayuwa ba lallai sai da makaranta ba so she feel in so embarrassing yara kowa ya tafi school ƴaƴanta suna anguwa sai loitering suna ta yawo so kin ga sana'an da tazo take yi Tazo mm. tana dan business ɗinta tana abin nan asiri a rufe ta kai mm. yara makaranta ta yi registry nasu to yanzu haka suna university yanzu kaka suna university naira biyar din shi bai shiga ba in yara mm. sun girma za su yi alfahari da ko iyaye cewa ba ku yi abandonin din su kun bar su ba so kin mm. san mazan yanzu da muke ciki yawancin su ne ko in ce kusan dukkan su ne ko ya ma zan sa hausa amma wasu understanding <laughs> wasu su mm. na gaya miki ban san ko mugunta cika musu rai ko <laughs> so amma at least in kina wannan abun. ba ruwanki da sha'aninsa biyayya za ki mishi iya gwargwado a mm. sauran haƙƙi in ya sauke fine in bai sauke ba sai ka sauke ma kanka your own peace of mind da gaske. kin gane irin abu hakan nan so kamar yadda muke faɗa eh, wata ƙawata ta sa a status ɗin ta mijin kullum eh, wasu za su ta tafiya hajji every year mm. umra ne hajji ne waye hakan nan dai ba ruwan su ɗaukan matansu kwarai da gaske so if you have something doing ba zai dame ka ba ki sama ido a hawan jini ba zai dame ki ba kwata kwata kin dan tara kuɗin ki sai ki nemi izini wane ina son in tafi ma shekaran nan sai ki mm. tafi hankalin hankalinki kwance kin tafi amma you feel so bad ga cewa yana ta sha'anin sa ke kuma babu komai. So ciwo ma sai ya kama ka. <laughs> <laughs> da bakin ciki shi yasa yawancin ba su da an ci hawan ya haura da sun saboda baka amma if you are that busy up and down ko wallahi mm. in yana hana ki fita waje then you start online business mm. akwai so kina ba sai kin je kasuwa ba in ka saya a hosau za a ba ma za a yi webilin a kawo maka mm. in wani yana so shi ma sai ki masa webil ki kai masa kina zaune ki kin tura account number kuɗin ki yana shiga kana biya ma kanka bukata kin ga kamar yadda na miki magana ina sayar da raguna ban taba zuwa inda ake sayarwa ba na mm. saya ba kuma ban taba daukar raguna kai gidan wani ba ina zaune a cikin gidana zan yi waya a nan inda ake sayarwa sai in faɗa guda nawa nake so a turo mu hotuna videos mu yi ciniki a samu a mota a kawo mm. in yi tallana a social media duk wanda yake so sai ya zo ya karba zai zo da kanshi ya zo ya ɗauka in a mota za a samu ya turo mota ya zo ya ɗauka ya zo ya gani mm. so kin ga ban fita waje ba ce ko na fita maza suna kallo na irin a'a shi mai kishi ne ba inda na tafi ina mm. zaune a gida haka kuma kaji kawai za ka kira zuwa gidan gona za a gyara a kawo maka duk wanda yake so a sa masa a mota shi kenan ko shi ya zo gida ya karba. so kana rufa ma kanka asiri. Kina yawo kin ga ni kina so ki saya. kin ga anko na gidanku ba sai kin jira miji ba duk da mm, an san wasu abubuwan amma in bai sauke ba fa mm, sai ka hakura ba sai ka hakura kama kanka mm. shine kawai dama amfanin sana'an kenan kuma hankali zai zama a kwance baka da matsala ko baka roƙi kowa ba asirin ka bai tono a waje ba dan yau ki je ki kwankwasa gidan wani mai baki aron kuɗi to nan asiri ne haka ne to ina ma ya gama samu bare ya baka situation da ake fama yanzu haka ne ko kuma ma nuna mutane cewa kina cikin bakin ciki ba kya samun mm. kuɗi ba kya wannan abin kunya ne ma miji in ya tashi end of the month kamar masu yin me ake kira ko kowane end of the month mm. zai dauki dubu hamsin ya baka knowing fully well da dubu hamsin ba zai fa ishe ki ba haka ne amma kina sana'an ki ba dan dubu ishirin sai ki kara akai zama dubu saba'in ku je ku yi saboda ke nufa mai shiga kicin ba abin da ya dame shi ya yi daɗi bai yi daɗi ba in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya ci ci ba to kin ga <laughs> amma in ka ƙara kuɗi sai ka sai enough abubuwan da kake bukata kina shiga haka kina ɗaga dora ki kin shiga ki soya abin da ke son ki soya ki ci abin da kike so ki ci shi ne iyaye sun kira ka a gida ka san me za ka dan musu hmm. uwa sun kira suna makaranta wace antuwa ne kaza da kaza dubu uku dubu biyar jira ba ku ba sai ka tsuguna ka saukar da murya kanwata ta kira dan Allah ka dan tura min kuɗi in tura mata kin da a abu da gaskiya haka ne sana'a is very important ko ma wani iri ne mm. in dai na halak ne ko ma wani iri ne wasu suna shiga siyasa za ka iya yin shi shi mm. ma is part of sana'a as far as kuɗi na shigo maka mm. kuma opportunities so za ki ga wasu suna sayar da filaye su dillalai ne wasu zama dillalai akwai su tabbas ah, wasu ba suke da shi ba amma kuma ga suna irin wannan sana'ar su filaye mm, da sauransu kuma suna samun kuɗi su gidaje su sa haya da sauransu duk suna yin shi to kin ga wannan it doesn't even demand any eh, eh, me ake kira income ne ko kuma mm, menene da jari ba bukatan jari so irin wannan sana'a kin ga akwai wasu mata aikin su dillalanci kujerun wata ya tsufa tana son ta sayar sai ta sa online ga second hand kujeru in ana so mm. sai sa ɗora dubu biyu ta dubu uku an so ba sai ta ma fita a gidanta ba sai da bada adres ɗin wannan gidan sai a je a kwashe mm. ita kan kuɗi ya shiga mata sai ta biya mai kujeru ita kuma tana da nata riba haka su gado so kaga wannan kin ga wannan da ya demanding ko sisi ba ma ba sai kana da wannan kuɗin da zaka ci zaka fara shi ba mm. so akwai sana'a da yawa wanda shiga politics ma ai ba sai kana da ko sisi ba ƙwarai da gaske kamin ki sani kawai ki dinga sa in APC in PDP kike just be posting on your social media <laughs> so wani dan siyasa zai ga ah wannan tana da interest akan wannan harkar mun nan mm. sai ya fara communicating da ke kamin ka sani kayi isa kuɗi na shigo maka ah, an baka SA an baka PA an baka a ah, wani to ki fito mana ciyaman ko kuma ka local government ƙwarai da gaske samu ci gaba da gaske to wannan ko sisi baka bukata zaka mm. fara shi a daidai lokaci ne kamata matasa su fara wannan neman sana'an kai da kuma sana'an hannu makansu so daidai shi bai da particular type mm. so wani abu it's based on iyaye so yaro tun yana karami ya tafi makaranta ya dawo ka nema mishi abin da zai nayi. yi mm. kar ya zauna idle in dinki ne mace ta je ta yi ɗinki mazawa suna dinki in koyon makanikanci ne duk su je suna yi mm. in ana hutu in kana tunanin zai affecting education din su sai ka bari in ana hutu sai su suna gama primary school before eh, su shiga secondary school a nema musu abin da za su yi so kin ga yaro ya tashi da shi mm. amma ka daga ka girma ka kai wasu shekaru so idea din na will not be tunda ba wai ka taso da shi bane so zai zama mm. maka so difficult ka fara wani sana'a amma tun kana karami mindset ɗinka an riga an koyar da kai cewa you have to expand your brain a wasu abubuwa so za ki ga ka tashi da shi ne kawai so yanzu iyaye ma sai su dage da koyar da yara shiga sana'a kala kala ga su nan dai so in ma wanda kai kake yi ne you can put them through a'a wane ina kulla kaza ne zo ki kulla min a'a soya kaza mm. ka islamiya ne ki dauka ki kai idan ana bari a sayar so za ta taso da cewa yes neman kuɗi halal ne so bari mu nema saboda taimakon kanmu so by the time ko kana gidan miji ma bayan wasu shekaru ma you can just decide okay let me start something in ya ba da support da goyon baya haka maza dan Allah ku kokari kuna ba matan ku goyon baya a kowane sana'a da mm. wani sa'in inda ake samun challenges kenan wata ma aiki ma akwai wani labarin da na ji tana ta complain shekara uku tana neman aiki in ta ji labarin aiki kaza sai ta ba miji takardu sai ce zai kai ashe yana ta tarawa a cikin mota <laughs> wallahi mutumin nan baya kaiwa ko ina sai ta ce to ta ji shiru ba a kira ta ba sai ce kin san aikin mu na Najeriya sai a hankali za a kira ki mm. for good three years in ya karbi takardu sai ya je cillar a bayan motar shi <laughs> wallahi sallahi kawai sai rana ɗaya tana zuwa sai ta ga takardunta shekaru shekaru sai taro ta ce ashe bawan allah nan baya kai mun gurin kuma mm. aiki da shi ta karanta irin estate management ko menene kisa irin su bai da wahalan samun sosai domin ana bukatun su shine mi ta yi zuciya ta kira wata antin ta irin rich anti haka nan ta mata company anti ta ce to shi zan nema miki aka nema mata aiki sai ce to sai dai ta zaɓi wai ko auren ta ko aiki kisan cewa tun ba baya son ta da gaske baya <laughs> son baya san ta yi ne ta ce fa wannan aiki ba taimakon kanmu ne fa mm. wallahi taimakon kai ne ba wai mace tana yin shi ko don irin ta nuna maka cewa she is capable ko taimako ne bari a yanda situation da you can't handle it alone mm. abubuwan suna yin yau ko yaran ko biyu ne ko ɗaya ne wallahi is very difficult wani da gaske ko da ma ce tana da aikin tana ma kanta ta rage maka wani aiki maka ba sai kaya za tambaye ka ba ma mm. so shi ne ba ta ce ita fa aikin ta ba za ta yi to haka nan da aka dai shiga aka yi ta dai magana da atla zai bar ta ta yi so yanzu da living happy kuma shi ba zai fi jin daɗi tana da motar ta kin ga tana karɓar haya da motar ta da komai da safe ta kai yara makaranta yara sun dawo ba kaza ta before ma ya shigo kunnen ta riga ta yi so kin ga ta taimaka masa sosai <laughs> wallahi na gaya miki to haka wasu mazan sai su ka kamar irin you feel so independent da baraki kamar kafi eh, karfin su su yanzu ba isa ci ki zauna ki zauna ba isa ya ce ki tashi ki tashi ba Mm. so mu ma mata da Allah mu ringa kiyayewa in an barka ka aiki kana dan samu taro ko banka kar wannan ya rufe maka ido ka manta cewa zama aure kake yi mm. ko kuma kana tare da iyayenka you feel they can't even talk to you any longer haka ne yanzu kai kayi kuɗi <laughs> to shine dai yanzu matsalar mu kokarin mu samu sana'an yi dan in mun samu kuma mu taimaka mutane su benefitin ba ba kanmu kawai ba mm. ko ma yara ko yan uwa ko al'umma entirely kina da kuɗi kin yi bohol a anguwanku wa'anda ba su da shi su zo suna iba kana samun lada kuma albarka na zuwa maka so ba wai don just it alone shine dai kawai abin ka ci kuma ka taimaka wa al'umma ka ci ka taimaka wa al'umma shine dai gaskiya to dubiya ga yanayin zamanin mu kina ganin cewa matasa a wannan zamanin yanzu sun shiga cikin wato sana'an hannu kuwa sosai to akwai wanda ne suke kokarin yi akwai kuma har yanzu yan ce mazaune ne ko ya ake faɗa a hausa ne wanda zaman kashe wando tana jira sai an basu kamar yadda kullum nake faɗa so akwai a mata ma za ki ga yanzu yawanci in sun zama su mace ne so da few jikinsu ma access ne na samun kuɗi ba za su dage su nemi wani abin yi ba da su a ah, tun da ni mace ne a hanyar kuɗi ya zo. Hmm. So in kai kana da connection da irin manya-manyan 'yan siyasa masu kuɗi haka to za ka ga wata kawar kawaye ka za su fara kira from nowhere. Mukan hmm. na ganki kin fusta hoton ki da Alhaji Wani a ah, Senator Wani a ah, His Excellency Wani dan connecta ni da shi. Kan an yi connection shi kenan sai da a jiki yau kenan a kaza kenan a kaza giving out your body for money. So irin shi ba za ki ga sun nemi abin da za su dai fiye wannan ai sana'a ne an san cewa akwai kamar yadda nake faɗa ba sai kana da kuɗi za ka fara wasu abubuwa ba kamar yadda na maimaita a mm. baya so ba sai kin ci a'a bari ki bada kanki in kin samu kuɗi ki fara wani abu ba start with something kamar yadda na faɗa dillali aikin dillali sayar da filaye a'a sa eh, house rent da sauransu nan. Mm, agents ma na gidaje da motoci. Kin gani za ki iya fara shi ba you mustn't sell your body kamar yadda ake faɗa so in ma za ki yi a condition da muke ciki na wata za ta ce eh let me do it a ina neman kuɗi ne mm. in kin kin tara kuɗi to ki fara abin yi mana har sai kin tsufa ne in ma kika ma fara ma da kyar za ki iya daina yana da yana da ma kashe miki zuciya kina da cewa tun da har zai iya yin hakan nan in samu kuɗi to ya eh. zan yi in zo ina wahala da kaina to kin ga shine abu in dai za ka yi zuciya ka yi shi ka samu kuɗin kuma ka fara business to shi ke da sa ya sa roƙi Allah mm. <laughs> amma shi ma in bai kamata ba shi ne ma wato mutuncin shi ne mutunci sosai mm. so gaskiya zamun da muke cikin nan mata most especially mata sun yi reluctant da neman aiki mm. sana'an yi da very reluctant ki gani suna wahala a gidan miji naira biyar ya gagare ki katin da za ki sa shi ya fi ƙona min rai kati katin 200 wallahi wata mace sai ta wata ɗaya ba ta sa katin naira ɗari ba hakan ta kira iyaye ne ma su yi ta mata flashi sai ta ku yi haƙuri wallahi banda sai ki wata biyu baki ji muryar iyayenki ba saboda baki da common hundred naira an dai san cewa is not that common amma is common in kana da abin yi mm. hundred naira is common in kana business tabbas ko da sana'an wani suwa ne bara kira su naira ɗari da su sa'a waya ba hallaka kogo duk mun mm. yi su lokacin muna islamiyya haka muka taso da shi yasa har yanzu yin son yin sana'an yana jiki don ka taso da shi kuma kamar ma yadda kika faɗa a baya idan har ka taso da wato yawan yin sana'a hmm. a nan ma za ki iya tantance wani sana'a ne fi karɓa na a sosai wani sana'a zan iya yi wani sana'a zan iya dadi ina ka taɓa wani ka taɓa wani ka taɓa wani sai ka zo a the end ka ga cewa kazan nan ya fi karɓan ka kuma ya fi kawo kuɗi kuma based on society da muke ciki in ka kalla me ake bukata kamar a zamanin da muke ciki yanzu abinci yana wuya hmm. so alhamdulillah abinci yana wuya so za ka iya in ka saya abinci ka sauke naka ko a rabi rabin mudu kai gwangwani ma ya zama kina da buhu ɗaya a gida na shinkafan tuwa shinkafan dafawa wake baki ga mm. mata suna shigowa saboda wani miji in ya tashi tafiya aje miki 500 so in makota tana sayarwa za a mm. shiga miki auna min gwangwanin shinkafa auna min gwangwani wake man jaki dan iba min na kaza magi irga min da naira hamsin mm. shi ma sana'a mai kyau ne kuma zaune a tafiya sosai kusan kuma ki sai an ci abinci ko da sai an ci abinci dole sai an ci abincin nan so before you know ka yi nisa mm. in Allah ya sa albarka har shago za ka buɗe ba sai ka fita shagon ba you can put someone in kana tunanin kai you don't want to expose yourself kin san yadda zaman da ake cikin maza sai su ci a ba su matan su na yawo so ki sa mm. wani ko a cikin gidan ma za ka iya ka keɓe guri ka zuba kayan abincin kana sayarwa so there are very uh, different sana'a da ya kamata mata suna yi so kuma gaskiya a zaman da muke ciki yawanci ba su ɗauke shi wani abu ba mm. suna wahala gaskiya kamar yadda na ce kati yana gagara kuna da anko a gidanku kullum kai ne a baya mm. kuna da family meeting za ki gama bara a neme ka ba ma. Kullum za a ce kullum babu <laughs> za a ce wacce da an mace magana kullum babu. Babu to. Sai ma rai ma ya shiga tsakanin ki da ƴan uwa. Da kai da kannin ka duka. Ba a ganin oh, mutum. Eh na gaya miki. Za a ce ku fita harkar wacce na farko kuma mace magana ta ce ba ta da. Ba ta da shi. Sai a zo ana yin oh. alma ba ki ra sani. Mhm. Ina za ka san to babu komai wanka a ciki. <laughs> In ana da suna ko wani ko irin biki za ka ga an gama haɗa komai tana zuwa daga baya ka ga ha ai kaza to za a zauna da ajiyar ne kwarai da ah, gaske I'm not giving anything <laughs> to shine dai abun gaskiya a dage da sana'a sosai is very important yana da muhimmanci sosai gaskiya sosai yana da muhimmanci to a wannan zamani akwai yawanci musamman ma a shafukan yanar gizo wannan zahiri zaki ji ana yawan maganar cewa mata suna da yawan roƙo mm. mata suna da eh masu ce duk da cewa tabbas tsakanin wance saurayi da bulwa ko hmm. mata da miji akwai ihsani kuma dole ne ta nima wato dan wajen tuke ko kuma wanke a wajen ka amma kuma wasu suna ganin cewa roƙon yana yawa wasu matan suna to me zaki iya ce game da haka gaskiya ina gani kusan kullum ana maganar shi a social media wajen mm. tuki a'a zaka ga wata ta biyu ka private haka nan in ta, facebook ne za a bi ka ta messenger na Allah dan tura min kati zan sa data dan tura min abin da mutunci yana zubewa mm. so akwai wani ma mabiya ya yi fike interest a kanki irin yana son ki yana neman hanyar da zai yi approaching ɗinki har ya kai ga maganar aure amma tun a social media ka fara roƙo zai tunanin to wannan inda kawo ta gida kam ai ba magana in na ci abu madauke min za ta yarda ranta bata ba so amma kin ga abin da zai iya kawo wannan reduction na wannan abun shine in kana da abin yi ba ruwanka da cewa ne ya baka wani kar ya baka in short ba za ka mai wannan zuciyar roƙon ba babu shi babu time din ma you feel ma kafi karfin haka ma mm. ka fi karfin ma ka fara approaching wani to kai da mijinka ma wani abu kana ganin ma let me just do it in makana bare ma haka fito wai ka roki wani so kin ga shine kai da iyayenka ma kana ganin bari rage musu ma ba sai na tambaya ba so in kana da shi ba ruwanka da wannan roƙon gaskiya roƙon yana yin yawa kuma rashin abin yin nan ne shi yake kawowa kana da ka wa za ka roƙa murai da gaske sai dai kai ma a da wajen ba a gurin ka kai kuma in tallafi za ka yi ma sai kai tallafi a na ga kamar wasu, su community kaza ni barin buɗe hanyar da za a koyi wani abu mm. in kuma in kiso kike tattara mutane ki ce musu zo zan koya muku a firi in abin nan sana'an shago da na faɗa ne za ki iya kina ba mu wasu a na siyo buhu ɗaya to ga rabin buhu wani ke maki sai ki samu abin da za ki? so kin gani baki fita kin roƙa ba ma sai dai mm. wasu ne ma su zo ki taimaka musu wani da gaske mm. na da hirar mu kina dan tabo wasu sana'a da matasa mata za su iya yi ga waɗanda ma suke zaune a gida da aka ce ba su iya yin wato sana'a a wace ba kuma da kuma waɗanda ma za su fita ko a rediyon lokacin zaki iya mana bayani dalla dalla game da wasu sana'a da ke ganin cewa mata su iya shiga mm. kuma su samu wato kuɗi. to kin ga kamar yadda na faɗi nawa kullum ina dai nanatawa ba inda nake zuwa apart from in naje aiki na in dawo ban taba kai rago gidan wani ko kuma in kai kaji gidan wani ba zuwa suke su karba so kin ga ban fita ko ina ba hmm. so in kina da capital zaki iya ki fara irin wayannan in zannuwa ne ka kira zuwa Kano ko Kaduna ko Lagos ko ma ina ne kana da customer a tattaro maka a sa a mota a kawo maka gida kai kuma suna aje a gida kai snapping kai posting a all platforms mutane in sun gani suna so ba ki gani sai ki kai ta a mota a kai musu har gida mm. eh wanda kuma baka da capital ne kamar yadda nake faɗa baka da jari ka fara aikin dillalanci eh, me ake faɗa dillanci dillanci yawwa zaka iya fara shi ko kuma irin shi su sayar da gidaje sayar da filaye sayar da second hand abubuwa a wata makwabciyanki kazanta ba ta son shi tana son ta canza wani kuma ka mm. san inda ake sai ka kira a waya gashi gashi gashi wani tana son kaza kai ma sai ka ɗan ɗora naka wannan ba haramun bane ne as far as kuɗin ba wai da yawa ba kuma sana'anka ne mm. sai ka ɗora kaga kana zaune a gida zaka yi shi in kulle-kullen abubuwa ne kamar yadda nake ta magana kayan abinci kana da dubunka arba'in hamsin za ka iya fara wani abu mm. ka siyo shinkafa ka siyo taliya ka siyo eh, magi ka kukkulla shi me naira hamsin ya zo ya saya me naira ɗari ya zo ya saya kamu ka sani kayi nisa baki fita ko ina ba kai ko yaron gida za ka yi aika suyo min shinkafa suyo min kaza ba inda ka je kuma ba kai za ka bi mutum har kofin shi ka ce mishi gashi wani ka saya ba mm. su za su zo gida su zo su saya To akwai sana'o'i da yawa da za ka fara wanda ba sai ka fita waje ba kana zaune ka a gida za ka yi shi kwarai da gaske mm. to bari mu dan je wato hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo idan har muka dawo za mu dan ga inda muka tsaya to masu kallon mu da fatan dai kuna nan tare da akwati talabijin ɗinku kamar yadda kuka ji a yau dai muna wato tattunawa ne game da wato muhimmancin sana'a ga matasa mata a wannan zamanin inda a daidai wani lokacin za mu dan je hutun takaitaccen lokaci a dakace mu Assalamu alaikum masu kallon mu barkamu da dawowa ya fatin da ya kuna nan tare da akwatin talabijin ɗin ko har yanzu na a cikin shirin namu na zauren matasa ta da ni mai gabatarwa dasu Musa ɗin tsoho da kuma wakwa ta taya wato Hurairatu Muhammad inda muke magana game da mahimmancin wato sana'a ga matasa mata. To yanzu ma za mu kuma koma game da wato batun wato mahimmancin wato sana'a ga matasa mata duk da cewa a farko da ke ɗan kawo wasu mahimmanci da shi wannan sana'a yake da shi ga mata. amma kuma a daidai wani lokacin zamu so ki bayyana mana su kuma ki mana bayani dalla dalla game da wasu wato muhimmanci da wato sana'a yake da shi ga matasa mata to kamar yadda nake faɗa a kullum a dage da neman abin yi saboda rufin asiri mm. rufin asiri ne sosai kuma it's very important kamar yadda nake faɗa ba ruwanka da yau malaria yau typhoid mm. yau <laughs> hawan jini ya kama ka saboda situation da ake ciki in baka da kuɗi dole fa za ka yi rashin lafiya hakan rashin lafiyar ne ya zama wajibi <laughs> kuma ba komai bane dan baka da kuɗi ne mm. tabbas rashin kuɗi yana kawo zazzabi eh mana mijinka ya tashi tafiya ya ce maka shi kuɗin da yake da shi fa zai zuba mai ne fa saboda mai yayi tsada ce mm. ba zai iya ajiye miki ko sisi ba dubu goma ne a aljihuna kuma zan je in sa mai ne Mm. kin tashi kin duduba kin ga cewa eh kina son ki yau fa still kike son ki ci fa kin gaji da cin mai da yaji kuma baki da kuɗin tumatir shi kuma ya ce zai zuba mai ne ya tafi gurin aiki a mota in ma bai da mota a zai kuɗin mota ya tafi ne mm. so kin ga kana da abin yi me zaka yi sai ka aika tumatirinka dubu daya da ya ishe kike abin da za yi ki ci hankali ki kwanci ba ki wannan zazzabin nan na ina kwaɗayi <laughs> stew ba mu ban samu na ci ba haka so hakan nan kuma zaka tafi biki ba ruwanka da tambayan shi in ya baka alhamdulillah in bai bayar ba duk taimakon ka ne ba wai an faɗa wai ko ka kaskanci ko ka rena shi ba mm. ka taimaka masa ne ka sauke masa wasu haƙƙin haka kuma yara kamar yadda nake faɗa ya ba da dubu ishirin gashi kuɗin kayan sallar su you feel dubu ishirin ba zai isa ba mm. sai ka ƙara wani abu kai musu tunda kin ga abubuwa tsada suke yi ba zai iya shi kaɗe ba dole a wannan haɗin hannu mm. haka kuma in kana tare da iyaye shi ma akwai shi su je da ka ne ko su je da kai da ka girma so su ma suna makaranta za su kira su ce ka za iyaye su to kaga kai ka fitar da kanka tunda kana da abin yi mm. kana sana'an nan ba sai sun baka ba sai dai kai kama ka kara musu ka shigo gida ka gani cewa an abin nan baba ya ɗan taimaka dai ya yi filasta sai ka saya kuɗi a yi fenti ka mm. saya fenti a yi a gida a'a ya siyo shinkafa ka siyo kayan miya so taimako da iyaye za ki gani kawan jinin nan duk zai ragu an <laughs> gajera guda su iyayen musu ma suna bukatar a taimaka yana musu yawa yana musu yawa shine to in short ma karka taimaka wa kowa kama kanka mm. karka ma karki ma ba ma kowa kawai ki makanki ne kin ga abu kina so kin makanki so wannan happiness din yana nan kin ga abu ki iya kina scroll a social media kin ga takalmi kawai mm. ki placing order a kawo miki kina sawa da alfahari kina yawo hakan so shine amfanin yin abin kai to wani sana'an nan To wani illa ne yake da shi rashin wato neman abin yi ga matasa mata a wannan zamanin mm, illa kam ai su suka fi yawa <laughs> Allah kamar yadda nace miki rashin lafiya kullum fa baka da lafiya ne mm. kullum ai baka da lafiya saboda kuɗi ba sa shigowa kuma akwai buƙatu mm. akwai bukatu before you know mutum ya faɗa depression 'a mace-macen aure a yarinya ta gudu ta bar gidan iyaye saboda damuwa ya yi yawa mm. damuwa ya yi yawa a ta bi wani mai kuɗi ta tafi saboda tana bukatan kuɗi wanda za ta tafiyar da rayuwanta da shi mm. so shi ne zai sa ta gudu ta bar gidansu a yaro shi ma ya gudu yadda ake hangin eh, kan yanzu za ki ga mutum ya yi hangin kan shi kana da aikin yin kan da sana'an yin yaushe tunanin da zai zo maka ba kana hanga wasu abubuwa a gaban ka sosai cewa kana gani fa yanzu fa ka fara tasowa ai zancen kashe kai bai taso ba so kin ga illarsa kenan za ka fada depression a ka ji kana son ka kashe kanka ka ji yau ba lafiya ka ji ga abu ka kasa shi mama kin san mata wani lokaci sai mu dinga wato duba abubuwa da suka fi mu a shafukan yanar gizo. Mm, mu muna so. Mu muna so inda kuma muke duba yanayin rayuwar mutane. Mm. Ma yadda a gani na idan har kina da sana'an yi a matsayinki na matashiya mm. ba za ki dinga kallon abubuwa da mutane ko da oke kina sana'a kuɗinki ba zai kai ki siya motar da wacce take amfani da shi ko kuma ki siya leshin da wacce amma kuma me da dan kuɗin da yake da shi za ki iya rufawa kanki asiri ɗaya da gaske ba sai kin siya wani kuma ina ga idan har kina da sana'a kin sun zafin ma ba za ka yi allo bazaranci da shi ba kwarai da gaske kuma ba za ka dinga duba abin da ya fi wato karfin ki ba to ta yaya ka yi tattalin jarin ai sai <laughs> gama rubucewa kwarai da gaske so shi ne dai kamar yadda dai kika faɗa din ce in mm. ka duba yanan gizo kaga abin da kake so shi yasa zaki gani in kamfani ya tashin abu akwai babba akwai karami mm. iya karfin ka sai ka je mashi in iphone ne ma akwai 6 7 plus yy mm. ba dai sunansa iphone ba ne in techno ne ma akwai techno wane wane wane ba dai techno ba ne ka sai daidai karfin ka amma ai ba ka dora ma kanka abin da kana da dai abin yin nan ka samu kai ma ka shiga hanya Hakan. Ka gani a ah, to wannan su su modan ne ya min yawa ya min tsada to bari in je makaramin sa. haka ne kenan bukata ya biya kwarai da gaske kana tafiya kana tafiya sana'anka na ƙara buɗuwa so kai ma kana diman ɗinka yana ƙaruwa kuma abubuwan buri yana ƙara abin da ka gani a ah, yau babban mota nake son hau ƙarfinka ya kai sai ka yi kuma karfin ka bai kai sai ka haƙura da abin da kake da shi a ƙarar shin ma ka je inda za ka tafi to kuma kamar da kika magana wato depression to tsananin damuwa da kuma mm. tunani gaskiya yawancin matasan mu mata a gani na baga wato soyayya da ke sa su faɗawa mm. a kan wato wani matsala mm. wai kuma wato matsalar wato rashin kuɗi da kuma sana'an yi wanda zai dinga kawo ma wato ya dinga kawo musu wato kuɗi mm. wadda idan haka kana zaune kana jiran sai dai a yi maka ne a yi maka to dole sai ka samu wannan matsalar to ai zancen ma soyayya a faɗa da depression yanzu kamar ya ragu ba ai <laughs> a haka da abin da zaki kam kina tunanin waye ne kwarai su ne ma za su ta zuwa maka mazan mm. ai zancen fada a soyayya ya kare ma in dai da business su ringa zuwa saboda sun san cewa ai wacin na ina aure ta za ta rufa mu sai da gaske ba za ta zama so eh, dependable da za eh, ta shan wahala a kanta ba wai da gaske na yanzu su na kansu oh. suna neman datin da su dan taimaka musu a zamanin da ake neman a kina da abin yin ki mai na ce da time din su ne mm. ba ki da time duk wanda ya zo in aure zai to bismillah je ka mu in ba aure ba ka kara gaba ni abubuwan lissafi ma a the end of the day ma ya min yawa a kwakwalwa ni saboda mm. kuɗi nake neman su shigo <laughs> <laughs> so kin gani depression ina sai dai ka faɗa depression na rashin kuɗi mm. amma na soyayya ka an an daina <laughs> akwai masu yi har yanzu ke ba su da abin yi ne ai wallahi ba da abin yi gaskiya ba su masu na wannan ba kike mutum ɗaya ki sa a ranki ki ce sai shi mm. bayan kina neman da kuɗi zai shigo miki ai zancen nan babu ai babu shi yanzu so neman abin kai ya fi komai duk wannan su depression su ciwo su mai duk zaka gaba ka yanzu sai kai normal ciwon da kowane individual Allah ya sauko maka da shi ka mm. nemi magani ka abin nan amma baka komai ciwo ya kama ka magani ma ya zama wahala hakan magani magani kamar a social media ne ko na karanta wata ta posting wayi wani ya zo pharmacy ya zo ya tambaya ya ba da list na magunguna aka gaya masa wai kuɗin dubu goma sha biyu mm. sai ce ma shi mutumin ba ni fefa na ya karbi fefa shi juya zai tafi sai mai sai ta maga ya ce a'a baka ba ka saya kwambo ya ce shi na ga kuɗin mm. abincin da zai ci na mishi wa ina ya ga dubu sha biyu da zai je saya magani mm. so kin ga yadda situation da ake ciki sosai so haka a matan ma mijinka zai iya ce shi fa bai da kuɗi fa ki san da zaki da kanki kana da shi ko primary health care za ka tafi ka je ka siyo magunguna kama kanka so hakan nan ya juya ya tafi ya ce babu so kin ga maybe ya yi dependent on salary kuma salary ba isa zai yi ba amma in yana da wasu ƙananan side business ba kin gani dubu sha biyar ko sha biyu ne mm. don neman lafiyar ka kan ai za ka cire ka yi so amma ki san cewa babu saboda mm. babu wasu other side business kan wata ya ƙari ka cinye kuɗinka. ka hakan so kin gani amfanin sana'ar ma kenan to akwai wasu matan da ga cewa sun shiga wannan sana'a hmm. bai karbe su ba sun shiga wannan sana'a shi ma bai karbe su sai daga baya sun ce kai ba zan iya wannan sana'a ba hmm. gwanda kawai in ta zama na ai zancen gwanda in ta zama bai taso ba hmm. ai ta gwadawa kawai har a samu da za a dace amma a zauna ai zama bai taso ba ma ina hakan na za a yi ta gwada shi dama ba abin da bai da risk kowane mm. sana'a da zaka yana da risk kuma ba zai yi a ce kana bacci ka buwaye gari ka gan kai ka zama biloniya ko wani abu ba mm. dole akwai steps da zaka bi so in ka bi wa'annan matakan kana faduwa kana tashi kana faduwa kana tashi kar kai losing hope ka ce a kaza da kaza ni na fasa mm. ai kawo makaranta ne da ake ga ku fara makaranta da wasu sun iso part 2 part 3 sai su su sun yi drop out ba za su iya ba saboda kwakwalwar su ba ya ko wani abu amma in ka ci gaba da pushin fa ko akwai wannan spill over ka dawo ka rubuta at the end of the day ko baka fita da grade mai kyau ba pass din nan dai ka rike eh, <laughs> zare ka da makaranta in ana kiran suwa su ga ga makaranta zaka daga hannu makaranta haka shi yawa haka shi ma sana'a suwa suke sana'a zaka daga hannu ko yana failing mm. keep pushing haka ne kai tafiya no matter how akwai wani dan riba da yake shigowa sai da in kai ne kare ni kaga cewa is not enough amma no matter how yana biyan bukata ka sai recharge card ka samu wayan ka yan uwa sun kira dubu biyu dubu ɗaya ka ba su mm. kai ma ga abu ka saya ma kanka so shine to a yi wani lokacin za mu so ki zaɓa waƙan da zamu mu sa miki sa'annan kuma idan muka dawo sai ki wa masu kallon musamman ma matasa mata shawara kafin wani wannan shirin ta wani waka ke so mu nishadantar da ke da shi a cikin wato wannan zangon namu akwai wani waka da nake so sunansa ummi sunan mm. wakan ummi mm. auta mg auta ne ko auta mg shi yawwa yawwa shi yayi wannan wakan so ina son a samu wakan makanwata ummi da mm. kuma wa mijina mutum da nake so a samu su <laughs> ya masha Allah to masu kallon muka yi Khadija ta mutum ta zaɓi waƙar Ummi na Auta MG ina ta sadaukar da waƙan ga wato yar uwarta Ummi da kuma mijinta masoyinta masu kallon mu a yi sauraro lafiya ta masu kallon mu da fatan bai kun nishadanci da wannan wakan da fatan ke ma da kika zaɓi wannan wakan kin ji daɗin wannan to yanzu mu so ki ba masu kallon mu kuma ma matasan mu shawara musamman ma matasa mata shawara game da mahimmancin sana'a kullum dai magana ɗaya ne mm. shawarar shine a dage a nemi abin da za a yi a dage no mata how little ko ɗan kaɗan ne kamar yadda kika faɗa gullisuwa ne hallaka kobo ne me to a dage ana yin shi ko don samun kwanciyar hankali da samun soyayya a gurin miji da kuma samun zaman lafiya da iyaye da yan mm. uwa so shi ne dai abin a dage a nema ko ɗan kaɗan ne a yi shi kar a zauna haka saboda gudun ciwo depression kamar yadda ka faɗa da gudun cin mutunci a gaban mutane mm. so akwai cin mutunci sosai in kana baya a wasu abubuwa To amma in kana gaba gaban nan kai karan kanka za ka ji daɗin kanka mm. kuma ba abin da zai sa ka zama kai ne top number one a abu sai dai in ka na da abin da za ka yi offering a family ne a community ne a meye baka da shi ka kai ko malanta ne a ce yau liman wane ne an ɗora liman za ki ga cewa in kullum yana bani bani bani nan za a ji an gaji da shi ana son a cire shi ilimin iliminsa da koman shin nan fa amma in ya tsaya mu kansa so duk inda ya je akwai wannan mutuncin haka kuma ga mace a gaban mijinki mutunci na nan gaban yan uwa ma akwai sosai ba zai gaji da ke ba mm. ba zai ji ya gaji ba soyayyar kullum karuwa zai yi kullum za ku ji yau ne kuka yi aure fa mm. saboda kin san rashin kuɗi yana kawo faɗa kullum da ma ha sai ku ji kuyi ko in sha juna ko ma ana wani ma ko tsakanin a wato ƙawaye biyu sai ki ji eh, kuna jin haushin juna eh, musamman mai da aka barki ki kullum ke ce mai ah, kawowa hmm, ko a makaranta ba ki gani yadda ake yi in kullum ku zo loka da ku kuke cinye min na ku ba ku ka ai a take zan dare <laughs> to haka yake haka so in kana da abin yi duk wannan babu shi kai karan kanka ga ko ba yana son ka ki kasa gane mm. farin jini kike da shi ne ko menene wannan abin nan ne ki tambi kowa ba game da gaske ne kawai ka dage ka yi mutuncin ka nan kwanciyar hankalinka da komai duk za ka same shi shine amfanin sana'a kenan to abin da zan faɗa kenan a dage a nema ko mun kankantar shi kamar yadda na lissafa ba sai kana da kuɗin farawa ba mm. akwai abubuwan da za ka yi ba tare da sai ka kana da jari ba mm. za ka yi su so sai a nema ka kira mutane a kin ga kawarki tana yi baki da kuɗin yi Za ki ce ka zanna in kin saya kamar yadda nake yin kaji a in kin siyo guda hamsin ne to ki bani guda ishirin in gwada a gida mm. sai in baki guda ishirin din nan kin fara wannan riban saman kar ki cinye sai ki ɓoye next kawowa ki sake karɓan ishirin riban saman ki ɓoye wannan riba in ya taru sai ke ma ki saya kin ga kin tsaya ma kanki mm. kin fara yi to kin ga baki fara da kosisi sisi ba so shine dai abun akwai abubuwa da yawa da ba sai kana da kuɗin yi ba ƙawarka na yi ka roƙe ta ta taimaka yar uwa na yi hakan nan dai so a zaunan na a ce a an ta gwada an ta gwada bai kawo ba bari ina haƙura ba zancen ka haƙura mm. tunda in akwai rai da lafiya bukatu suna nan kuma da ka bukatun nan so shine dai kawai abin mun gode da wannan shawaran a nan maka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan da idan muka sake gayyatar ki zaki zo mana. Insha Allah. ta masu kallon rufatin da ya kun saurari wannan ƙayataccen wato shirin namu inda muka magana game da wato mahimmancin sana'a ga matasa mata ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a madadin ne mai gabatar muku da wannan shirin firdaus musa ɗan tsoro bakwata mutayar kuraira muhammad mai ɗaukan hoto big man gideon da kuma mai tacewa rabiu nasir muke ce masu kallon mu a huta lafiya sai mu sake haɗuwa da kowane shirin namu na gaba.